Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hawa Umar zan kasance tare da ku ko kuma zan gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. To shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya garzaya kasuwar Gumi Market wadda take haɗe da babbar kasuwar Ceceniya kuma suna tsakiyar jihar Kaduna. Waɗannan kasuwanni sun yi shekara kusan za a iya cewa sama da arba'in ana hada-hada a cikin kasuwar kuma kasuwannin nan guda biyu sun shahara ne wajen saida duk wasu irin kayayyaki kayan masarufi kayan miya kayan sawa da sauransu amma dai kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin ɗaya daga cikin wato shugabannin wannan kasuwa musamman ma ita gumi market din barka da wannan lokaci zaka gabatar mana da kanka sunana karami daga dan kasuwa abakar goma market dan kaduna najeriya kuma ni tsohon kakaki ne kuma ni jagora ne dai a wannan kasuwa yanzu ina ga cikin mutane da ake jin maganar su ko kuma cikin shugabannin da har yanzu yaya kuke tafi da shugabancin wannan kasuwa? alhamdulillah kamar da kan da ita dama kasuwa dai tuntuni dama ke san ba a yin kasuwanci ba jagorori dama tuntuni muke da shugabanni tun daga shi ciyama da sauran makarabansa wanda ake samun mutum 27 kuma akwai wakili ake samun na kabilu tun daga inyamurai yarba da sauran kabilu yan kudancin kaduna kuma akwai musulmai da kiristoci wanda ake haɗuwa ake zaɓe domin samun shugabanni kuma aikinmu da daga cikin ayyukan mu za ga cewa mukan kula da yanayin yan kasuwa haƙƙinsu ko mu'amalar su da su masu ciniki da masu sayar da sayarwa kenan kuma ko lokaci muna kokarin su yan kasuwan mu na ganin cewa farashi kaki su rika su rika sauka mutane sannan kuma rika da abu mai kyau ba tare da sai da abu da kyau ba ko jabo kuma rika ce mutane kuɗi ma'ana ko manya-manyan diloli kenan wanda suke mu'amala da sauran mutane na kashin waje da kuma na Kano da wasu jihohi da na Najeriya sannan kuma su ma kansu kwastomi suna da wani matsaloli da su yan kasuwan mu to mukan shiga tsakanin mu domin ganin cewa an samu masala ko su irin su custom haka su ma mukan samu matsaloli wani lokaci na yanayin kakin ake shigowa tun da akwai ƙasa da take barin wasu kaki ake shigowa su wanda haramun ne wanda da kuma shigowa da wasu kaki da kuma sauran abubuwa da yadda kwalloci yan kasuwan mu da muke kara dalo ko kuma muke zama tsakanin mu da su domin ganin cewa an samu zaman lafiya malama hawawu to musamman yanzu da ake gab da karamar sallah za mu tuntubi masu sai da kayan miya don jin yadda farashin yake kuma duk a cikin shirin za mu tuntubi su ma masu kaya a tamfofi mu ji ya cinikin ku biyo ni a cikin shirin don jin yadda shirin namu zai kasance sunana iliyasu Ismail bai ka kasa tumatir gaskiya farashin tumatir ya hau sama sakamakon yanzu zafi ya canza farashin shi an dan fara ruwan sama ya fara ja baya farashin shi ya ƙara ya hau sama yanzu wancan babban kwandon kamar nawa ake saida shi ana sayar da shi dubu sha biyar wannan dubu sha hudu ga roba ana sayar da ita dubu hudu wannan dubu biyar biyar wula kenan wannan shi ma tumatir a lokacin damuna yakan dan ja baya ne eh, a lokacin damuna gaskiya in ruwan sama ya sako yana ja baya yaya ciniki ana samun mutane suna zuwa eh ana samu yanzu ana zuwa zuwa da kashi da yake kashi ya dan samu yanzu amma ya yanayin cinikin a ciniki gaskiya ya ja baya yanzu da yake yanzu azumi ne kin san mu cinikin mu na masu abinci ne suna na Adamu Shaibu da nake zaune nan bakin dogo yan tomatoes ina sai da tattasai da tarugu da shambo farashin shambo da tattasai da tarugu ya canza sakamakon kayan ko ina ana san shi to kana ganin azumi ne ya jawo yawan bukatar ko kuma saboda yanzu sallah shi kayan gwari ba rashin yawan shi bane ba yake sa yayi araha ko kuma ba rashin kankancin shi bane ba yanayi ne dai in aka ce kaya ya ja to dole farashin shi ya sama in kuma akwai kaya ko mutum bai so dole sai da araha Na'am to kamar wancan babban kwandon tattasan nawa? Muna sai da shi wannan dubu uku da ɗari biyar. Sai kuma roba fenti muna sai da ita dubu hudu babban roba fenti. To yaya farashin yake a dam? Watakila za a cewa gaba kafin a fara azumi ko kuma farkon azumi shin farashin ya canza da yanzu? Eh farashin ya canza. Yaye wanne ya fi sauki? Wannan wancan farashin ya fi sauki. Mm, wato kullum kayan miya yana ƙara. Yana ƙara hawa. Sunana Malam Anas. Anas mai albasa. Kamar wannan babban bokitin na albasa na Gaskiya dai karshen dai farashi ana sayar da shi dubu biyu amma dai farashi yana kama dubu biyu ɗari biyar ta kama har dubu uku amma karshen shi dai ana sayar da dubu to yaya za a iya cewa yanzu albasa ta sauko ko kuma ta hau a ta sauko gaskiya ba kamar da ba ta sauko sosai ma kuwa yan kwanakin ba ana sayar da ta wajen dubu arba amma yanzu ba ta wace dubu sha bakwai karshen sauki ma dubu sha biyu ma ana iya samu ni ne alhaji lawal kara duwa fashi muna sayar da ainihin wake da shinkafa da gero da gyada farashin kaya yadda muke saidawa tun kafin azumi yana nan ba kara maka ba muna sai da gero mudu naira ɗari hudu da hamsin wake naira ɗari bakwai jan wake naira ɗari takwas sai gyaɗa muna sai da naira dubu ɗaya da ɗari biyu shinkafa muna sai da dubu ɗaya da naira ɗari ɗaya ta tuwo naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya kuɗin su ɗaya da ta dahu da ta dahuwa da ta tuwo duka. Yaya ana zuwa siyan kayan kuwa? Eh alhamdulillah da dai muka fama da karancin naira amma yanzu bamu da karancin naira ana zuwa ana sayan kaya gwargwadon hali sosai sabanin farkon shigowa ainihin musaya kuɗi. Eh, yanzu kuma ganin cewa sallah ta karato za mu tattauna da masu sai da kayan da aka fi bukata a lokacin sallah abin da ya kama ga takalmi jakakkuna atamfofi da sauransu to masu sauraron mu ku biyo mu don jin yadda farashin kayan yake sunana ibrahim kiri daga shek abakar mahmud gunu market kaduna ina sai da shadda da leshi da atamfofi sakamakon matsalar canjin kuɗi da muka samu kafin a fara azumi an dan samu tangarda amma da aka dan shiga kuɗi suka dan samu abin abin nan to komai ya dan canja ba kaman da ba abubuwa gaskiya ba su hau ba sakamakon an samu matsalar kuɗi kayan ma bai hau ba sosai gaskiya to kamar babba a tamfa muna sai da ta dubu sittin da biyar akwai matsakaiciya dubu ashirin da takwas sai kuma barayin sufofi muna sai da su dubu sha takwas sha shida sha biyar ma shada akwai wacce muke sai da naira dubu sittin yadi goma akwai kuma wacce muke sai da dubu talatin da biyar yadi goma sai ƙasa akwai ta dubu goma ma da ta dubu ashirin da biyar da akwai musamman yanzu a iya cewa lokacin ku ne lokacin mm. sallah mm. mutane sukan siya irin waɗannan abubuwa a rana kakan sai da guda nawa akalla zai kai kuɗa da kaman mutum akalla ka sai da kaman guda ɗari haka usmana majid wanda aka sani da a majid na harkar takalma da jaka so sallah ya zo yanzu ga farashi na nan yana tafiya gaskiya dai yanda ya kamata so yanayin kaya dai ga nan in ka dauko akwai abin da wannan kwalitin shi daban babban kwaliti ne to haka da farashin shi ya dan yi sama akwai wanda kuma medium kwaliti haka da farashin shi ma kuma yayi kadan duka takalma haka jaka ma haka kamar akwai irin italian shoe haka ko da ka samu naira dubu sittin ko kuma low quality wanda kuma shi ne na karshe za ka samu ma har naira dubu ɗari biyar matsakaici aka samu dubu takwas dubu goma dubu bakwai dubu shida jaka matsakaici aka samu dubu takwas dubu biyar dubu goma dubu sha biyar yaya ciniki eh, to gaskiya ba laifi ciniki ana taɓa gaskiya dai gwargwado sakamakon an samu walwala yanzu ba kamar abu kwanakin baya ba gaskiya mutanen mu suna kokari sosai wurin siyan kaya idan muka fito at least zaga kowa ga ya tattaba kasuwa zaka mutane a zona yin jungun jungun ba sunana umar babba mai lace a market leska muke siyarwa zalla ana a ciniki alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah sosai saboda leshi kaya ne wanda gaskiya mace abin da suke sawa kenan yanzu saboda biki ko sallah ko occasion ba cika sa a tumfa ba leshi aka fi sawa yanzu musamman da sallah ta karato kakan sai da lesuka kamar guda eh za mu iya sai da pieces 100 a rana daya a yanzu misali na kin ga yanzu muna azumi kasuwa ya fi irin kan azumi haka yanzu season ne dan duk kwana biyu sai mun yi tafiya shin lesukan ka yaya farashin su kin ga kaman yanayin halin mutane ne yanayin hali hali na kuɗi kenan farashin su daban-daban kin ga yanzu misali mu fara daga selbu daga irin dubu hamsin zuwa sama yanzu ya fara gaskiya muna da kaman irin fultes haka shi kuma kaman daga dubu ɗari da ashirin zuwa sama yadi biyar fa na mace ɗaya shi kuma dubai irin dubu ashirin da shida zuwa dubu talatin yake akwai lagos les kuma shi ne wanda aka fi yawan siyan ma dubu talatin ya biyar dubu ashirin yadi biyar har dubu goma eh, ya danganta dai da karfin mutum sunana abubakar dan gwalgwali ina nan cikin kasuwanci ce ne kaduna na kasa yankunan kala kala ga suna tun daga gwal azurfa kwastun sulba gl zaikon duka muna siyarwa e farashi kala kala ne sai an zo gwal ya kowa riga ya san farashin shi shi ba a bada zaikon dai hafsat dai takan kama kamar daga dubu ashirin da biyar to talatin wannan fenda da yan kunna na zaikon muna sai da shi 15,000 to 20 kwastun kuma tun daga five to 5,000 to 10,000 akwai musamman ma yanzu za a iya cewa sallah ta karato kuma dan kunnaye yana daga cikin abubuwan da mata suke bukata domin kwalliya kwarai kuwa a ciniki alhamdulillah he dai kan gaskiya kasuwan bana akwai dan nakasu tun daga lokacin da aka yi canjin nan to mata suka dan sha wahala ba wai daga su bane daga mazan ne da suke dan basu <laughs> shine aka dan samu matsala so ke ji abin da yasa amma dai da aka dai alhamdulillah ana dan tabawa bakin gwargwado daidai iya karfin mutum iya cinikin shi Suna Shafi'u Musa, na saka takalma. Musamman ma yanzu da sallah ta gabato za a yi cewa takalma abu ne da ake bukata. Gashi nan naga akwai na yara sosai. Yaya ciniki? Wallahi ba mu da ga Allah alhamdulillah an samu ci gaba alhamdulillah. To ya farashin ma kayan? Ah farashi ga sanan kala kala wallahi akwai daidai karfi akwai 7000 akwai 35 akwai 25 ha ha ga sanan kala kala wallahi. To masu sauraron mu da haka muka zo karshen shirin namu na kasuwa akai miki dole na wannan mako a madadin ni hawa Umar da na gabatar da shirin inda muka je kasuwa kasuwar wato gumi market da ke haɗe da nan ciceniya a kaduna garin gwamna ku kasance da sashen hausa na muryar amurka don jin shirye-shirye masu ilmantarwa nishadantarwa da kuma kayatarwa